ba a ajiye wasu mintoci kayyadaddu shi sa na ga da yawa wanda suka gabata Allah ya saka musu alhairi kowa ya ɗebi da kanka a ciki to amma ni yanzu kaɗan zan ba gaskiya kuma a madadin shi wannan mai gida Sheikh Mala Abbas da kuma babban shehi wanda yanzu nan ya samu shigowa Khalifa Sheikh Tijani Shehu dan Almajiri daman na samu dan uwansa Sheikh Malam Kabiru ya gabatar da muhadara qayyima to a bara sanda na zo wannan maulidi na yi dan jan hankali kaɗan wanda ita wannan makaranta makaranta ce wadda subject ɗinta guda ɗaya ne shine a tattauna akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah tabaraka Taala ya ce laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa lakara Allah kathira wannan aya ta tattaro musulmi mumini ana jan hankalinsa gaba ɗayan komai nasa ya kalli manzan Allah to tunda ku annabi ne mafita wace wannan makaranta ta maulidi tunda sabda ɗin take ita ce mafita to maulidi a yanzu mu ne yan maulidi alhamdulillah to akwai abubuwa na shawarce shawarce da gyare gyare a cikin mu yan maulidi wanda mu ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya kamar yanda wanda ya gabatar da ni MC ya ce a ɗan tattauna a ji hankali kan wasu abubuwa to yana daga cikin babban abin da muke jan hankali bayan an haɗa maulidi irin wannan alhamdulillah ga haske ga kayan sauti amma matsala ba a shiru ita ce ita ce magana farko ba rana irin wannan magana shi yasa Sheikh Mala Abbas tun kafin taso yake cewa ka ce da mutane su yi shiru abin da yasa tun da mun ce Annabi Muhammad muke girmamawa to la tarfa'u aswatakum kun sawti sautin nabi fa tana nan tana aiki la tarfa'u aswatakum kun sawti sautin nabi tana nan tana aiki akan mu mu da muka yi da'awar girmama Annabi Muhammad muke yi to dagar gurin maulidi ba gurin hayaniya ba ce ba gurin surutu ba ne musamman ana faɗa ma annabin amma ba in ka san girman annabi idan muka yi maganar wannan makaranta ta maulidi a wannan karni wanda daman ana yin maulidi da sunaye daban-daban ce ah, tijjani bin usman kullum muna faɗa tare da girman kowane shehi da kowane mukaddami da kowane malami amma adalci wanda ya jaddada al'amari a bayyana shi wala mu shoti ya usman Allah ya yi masa albarka ya yi wa gidajen almajiransa albarka kuma amma ina aka samo sirrin albarka wala mu shoti ya usman duk sanda zai faɗa Allah da manzan Allah tafsiri ne hadisi ne wurin maulidi ne test abin da yake fara faɗa an situra himakumullah an situ rahimakumullah dan Allah aje a saurari karatuttukan Maulana shehu tijani abul abba shehu tijani abul bashir an situ to shi yasa Allah ya rike masa wannan abin Allah ya albarkance shi ya albarkance wanda suke takalidi da shi da alƙur'anin da hadisin da ilimin saboda haka muna kira ga 'yan maulidi bayan kwamitin haske bayan kwamitin sauti bayan kwamitin raba abinci duk inda za a yi maulidi lallai a fitar da kwamitin hana surutu kada mu dinga barin yara kananu suna tsalle tsalle a cikin mu in muka haka mun nuna musu kada su girmama manzan Allah kuma wallahi ba za mu ga daidai ba Allah tabaraka wataala ne ya ja hankalin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar cewa kada su daga sauti a gaban manzan Allah a ƙarshen da ji sai an ta amalukum antum la tusurun da aikin sayyidina abubakar da na sayyidina umar da ma duk wani mumini idan yana daga sauci a lokacin da ake gaya masa manzan Allah to ayyukan namu za su ɗaci fa saboda haka da Allah ina jan hankali da wanda muke nan tare da su da waɗanda suke jin mu a duk inda suke ladabin da ya rage a gare mu mu ƴan maulidi yin shiru mu ji manzan Allah mu ji me yayi sai ne koyi da shi ne biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta wa ta'ala ya faɗa a haƙinsa wa in ta tahtadu matuƙar kun bi manzon Allah za ku shirya Allah ya saka shi Ibrahim da alhairi yana faɗa a baiti yana cewa alayhi salatu lillahi summa salamu udi'u kahadawi bin alir rasula siran Allah da amincin manzon Allah su ƙara da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah ubi uka zawi binne Allah rasula ina bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar daurar takalmi da takalmi a lokacin da na zauna a nan akwai malam mai shirina ya yi a gabana baitin ƙarshe da ya ja ya ce salatun wa taslimun ala kabari ahmadin wa kabari abi bakari wa kabari abi Hamsi. ma'ana salatu taslimin ya tabbata ga manzan Allah yake nufi ma'ana wanda yake cikin kabarin sannan salatin a goya a raba sayyidina abubakar a ciki a raba sayyidina umar bin al-khattab wanda ake kiransa abul abbas abu hafs wanda ake kiransa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah to alhamdulillah Allah ya kara mana kaunar manzo Allah Allah ya kara mana ganin girman annabi maganar sayyidina rasulullah inda yake a kwance a ɗakin sai aisha yake kamar yadda wani malami ya magana a kan matayen manzan Allah Allah ya riga yanke hukunci ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wannan mai jawabi na biyu da biyo bai kenan yayi magana akan matayen manzon Allah sai da Khadija Abahira wanda wadda tun a jahiliya tsarkakakkiya ke kiranta sai da Aisha masoyiyar sayyidul wujudi sai dai a cikin jawabin malam da ya gama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yaron sai da Khadija cikin dukiya annabi shine gaba da komai yawa ba barna ba ya abin da ya faɗa amma ladabi dai annabi ba yaron kowa bane wala ba'u nurra lil aminu wa shi annabi buɗe ne ba ba ne. Allah kaɗai yake bi manzo Allah saboda haka wannan bangaren mata manzo Allah kenan Allah kada ya samu daga cikin masu zagin su mai jawabin da ya aje aka bani yayi magana akan matasa da suke da awar ɗarikar tijaniya kuma suna danganta kansu da faila ta Ibrahim amma suna ƙin yin ibada ta Ibrahim shi almasjidul mustaqil sunansa masallaci mai tafiya da kafarsa shi Ibrahim bai taɓa fashin sallah ba a jam'i mallanta in shi kadai yana cewa alaihi salatu lillahi summa salamu ala salawatil khams hari wa hafidu tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah ala salawatil da hari wa hafidu Allah abinda nake roko alfarman manzon Allah a kullum in zama ina kiyaye salloli biyar shau mai kiyaye salloli ne duk wanda aka ga yana da awar da tijaniya ko yana danganta kansa da shehu ibrahim amma baya sallah wannan ai ya ma fita daga musulunci kafin ma ai magana ɗariƙa tura saboda haka matasa al'amarin ɗariƙa ba hawan nafsu ne, ba son zuciya ba ne. aiki ne tsantsa ibada ce kuma don Allah ake yin ta saboda haka wanda ya gabace ni gaskiya igaya muku a ko'ina kuke duk wanda ya raya muku cewa ya samu wani abin da ba a yin sallah to ba addini yake ba abin da Allah ya gaya manzon Allah wa abudu rabbaka hatta ya ta kalifinu to wannan kenan sannan shi ne gabatarwa MC ya ce in yi magana ga mutane waɗanda suke karatun alkur'ani suna sa kaɗe-kaɗe to magana gaskiya idan za mu yi wa 'yan maulidi bayani na gaskiya da kuma 'yan uwa shi asali ma fa ɗan ka tijaniya ba shi da kiɗa sam in an dauko ta da fadi, in aka jijjigo daga jijiyar ta ba tijani ba shi da kiɗa gaskiyar magana wannan wata mas'ala ce wanda su shehu mala atiku su shehu mala tijani bin usman su na kafanga su shehu mai hula sun tattauna waɗannan masaloli bari dai ana ganin wani zamani ne ya zo hatta gurin maulidin sai an cashe an sa dj da yawa amma an kaje gidan shehu man tijani ka ce za ka yi wannan ai wasa guri yake yi so da ka ta nan ake samun cewa masu yaban annabi suna kawo wasu abubuwan da da hakan ake fakewa hatta a wannan zagaye na maulidi da ake gani lallai ba laifi ba ne mutane su fito ranar takutaha ko ranar farin cikin da annabi su bayyana farin cikinsu a waje wannan ba laifi ba ne amma 'yan mata baligai su dinga cikin rawa wanda suke 'yan daba su shiga cikin taron rakiyar wai murna da annabi kuma daga baya su kwakwaci kayan mutane wannan kwata-kwata harkar farin ciki da annabi ta yi gabas waɗancan bayan Allah sun yamma Allah kare mu wajibi ne tun da harkar maulidi ko ina jin jiya na yi program a wani gidan radio live na yi magana irin wannan cewa yana da kyau duk wanda yake so ya harkar nan tun da harka ce ta sufanci sufanci ba gaba gaɗa kawai ake sa ba yana da buƙatar jagora daga ina ka waye shehinka waye jagoranka me kake yi a ciki ba saurayi ba ne yana da kyau irin wannan tunda malam ya ce ai magana ta yi in yi magana da akwai abin da na so tattauna a kai amma maganganun da suke da kuma cewa in yi magana shi ya ɗau hankali na in za mu gaya wa juna gaskiya dole sai mun karɓi kurakuranmu mun ji mun gyara su sannan abin da zai rufe da shi yana daga cikin halayyar manzan Allah annabi mai tawabu ne annabi yana da kaskantar da kai ya isa ya wuce gaban isa amma baya nuna ya isa Muhammadu Rasulullahi yana daga cikin halinsa na tawabu yadda umar da ke hobi salami yana fara sallama ga wanda ya gamu da shi annabi ba baya ji ya isa kuma isasshe ne saboda haka sai mun tabbaka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne annabi sallallahu alaihi wasallama mai isari ne dole sai mun tabbaka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mai taimakon halittar Allah ne kuma ya faɗa a hadisi wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon ɗan uwansa to a irin wannan lokaci in mun ja irin wannan hadisi sai mu kira dan zatin Allah ga waɗanda Allah ya horewa domin duk matsalar rayuwa da aka shiga to akwai wanda shi dutsen cikin ruwa ne wallahi bai san ana rana ba to ya kuma sa abin hannu ga lokacin samun aljanna available ga lokacin da Allah yake bonanzar aljanna lokacin da mutane suke cikin yunwa da kunci ta amin fi yawmin fi masgaba yatiman za mu karba aw miskinan za mu taraba ga lokacin da mutum zai fito da dukiyarsa ko da ko mutum duk shekara sai ya maimaita umara umara umara ba laifi ba ne ka maimaita duk shekara ka je amma ciyar da ɗan adam umar ɗan abdulaziz an ce masa lokacin da yake kalifanci shin ba ka yi wa ka'aba riga ba yace billahi alazim in sa lauma ɗaya a cikin mumini ya fi min in yi wa ka'aba riga saboda ka anan masu kuɗin mu yana da kyau wannan hali da aka shiga na tsadar rayuwa musamman abinci da abin sha da sutura a kula da su za a sami aljanna cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya yi gafara ga wata mace da ta shiga cikin rijiya ta gangarawa ta sha ruwa ta fito sai ta ga ya faɗi yana lallabi wannan mata fa fitinanniyar zamani ce amma ta shayar da kare sai Allah ya yi mata gafara fa gufira laha biralika idan ban manta nassan hadisin ba hadisin ta yake cewa gufira atin marar da kalbin alara asiraciyin yalhazu kada ya katulu hula adashu fa nazar huffaha fa aufadar biya kamariha fa gusira laha zalika. an gafara ga wata mace wadda yake kaman kace mai zaman kanta saboda ta shayar da kare ruwa to saboda haka masu hali a irin wannan lokaci da aka shiga da wanda suke gani na a yanzu a duk inda suke lalle musulmi ya nemi aljanna sai na usmani ya samu aljanna ne da ciyarwa ya ciyar da dukiya har manzon Allah ya ce ma barra usmani ba da yau saboda haka muna kira akan wannan Allah ya ba mu abin da za mu taimaki halittar Allah Allah ya maimaita mana kuma wanda suke mana kyakkyawan zato suka gayyace mu gurin taron manzon Allah muna godiya a gare ku domin wanda aka san yana yin annabi shi ake sa gurin annabi wanda baya yi in ka kai masa aiki zai ga sa ma kai saboda haka mun gode Allah ne mai ta mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugrika wa rakatim lima sabaka nasir al-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين